yanzu kuma za mu shiga cikin suratul isra'i kenan wadda ita ce sura ta goma sha bakwai a cikin jerin surori na alqur'ani mai girma kuma sura ce wadda take makiya kuma tana kunta da ayoyi dari da goma sha ɗaya mai Allah ya بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وبيجي تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده فلكي يتبت بعبده وانجي أسرى بعبده كثيرا أن جرد باولا ليلا أكتول قنجري لدري من المسجد الحرام daga masallacin ya alfarma na makka ila masjid al-aqsa ya zuwa ga masallacin nan na nesa wato ana nufin masallacin kudus al-masjid al-aqsa allazi barakna hawlahu wanda muka sanya albarka a daura da shi linuriyahu min ayatina mun yi wannan tafiyar daraja annabi dan mu nuna masa min ayatina wani sashi na ayoyin mu innahu huwa samiul basir lalle shi Allah ta'ala huwa samiu shine wanda yake mai ji al-basiru kuma wanda yake mai gani yanzu wannan aya tana dauke da labarin Isra'il mi'raji kuma ya tabbata ta fuskar hadisi isra'il shine tafiyar daren da aka yi da annabi daga masallacin makka zuwa ga masallaci na kudus almasjid al-aqsa wannan tafiya an yi ta ne a wani bangare na dare kuma an zo ne an tafi da shi akan dabbar da ake kira burak wanda ta kara alhadari ba ta kai doki ba wata dabba mai sauri dan yadda hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim yana kwatanta saurinta idan ta daga kafafunta na gaba inda take ajiye shi shine iya ta inda idan ta gano idan ta tsora su kuma za su zaki dagawa inda iya iyakacin inda idan ke zama za su sake ajiya yo me kake da shi wanda yake da saurin wannan yanzu kuma ai da zai tafi ta haske ke to saboda haka da ita aka yi wannan tafiya zuwa masallacin Qudus da aka je masallacin Qudus kuma daga nan zuwa sama aka hauda Annabi sallallahu alaihi wa sallama wato tare da rikiyar malaika Jibril aka ji har sama ta daya har ta biyu har zuwa ta bakwai har kuma aka wuce can har inda malaika Jibril ya dace annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ainihin ya shi sada da kansa ubangiji ta Allah ya wajabta masa salloli guda biyar maganar da Isra'i kamar da kuka sani to wajen Isra'i malamai suka yi tabani cewa Isra'i da Mi'rajin nan shin an yi da annabi ne a mafarki ko a farki zance mafi inganci an yi ta a farki shin an yi da annabi sallallahu alaihi wa sallama da ruhinsa ne ko har da gangan jikinsa ko da gangan jiki kadai ban da ruhi zance mafi inganci an yi da bil ruhi wal jasad saboda haka duk abin da za ka gani ko ka ji na wani hadisi wanda zai ba ka fahimtar cewa an yi isra'i ne a mafarki ko an yi isra'i da ruhin annabi ba tare da gangan jikinsa ba to wannan ba shine fayyatacciyar magana ba fayyatacciyar magana an yi isra'i da ruhin annabi da kuma gangan jikinsa kuma a farke ba a cikin mafarki ba domin da za a ce an yi shi ne a cikin mafarki ba wanda zai iya da shi yanzu idan na zo ne mafarki shi ke da mutane su kai mafarki da dama an san a mafarki ka iya yin mafarkin abin da ba zai yi ba da kafaran mutu ba za su kare ka annabi ba amma inda aka yi jima da su cewa a farke sai suke shirka cewa biya daga makka zuwa baitul maqdis idan sun tafi fa a kasa tafiyan kwana 40 suke to sai za a zuwa cikin sai wannan a dare daya to kuma daga maka daga baitul maqdis kuma a tafi sama kuma a je a dawo kuma lailan a wani bangare na dare ba ma dare ba ta ba sai suka ce gaba ɗaya hankali da zai dace ba shi ne dalilin da yasa suka karkata to shi sa ubangiji ta'ala da zai kawo kissar sai kawo da kalmar subhana domin karyatawar cewa abin da zai yi ba suna nuna gajiyawar Allah suna nuna kudurar ubangiji ba za ta iya yin abu ba nuna ba zai iya haka ba kuma kamar tawaya ne tun da tawaya ne sai ubangiji ya tsarkake kansa yace subhanallazi asra bi abdi sarki ya tabbata ma'ana kamala ta tabbata kudura cikakkiya da ilimi cikakkiya ta tabbata ga wanda ya tafiyan dare da bawansa sai kawo kalmar abdu wanda kalmar abdu kalma ce tutlaqu ala ruhi wal jasad ba'an la ala ruhi wahdaha wa la ala jasad wahdahu ar ruhi wal jasad shine abd layla min al-majla ran al kawo kalmar abd wanda kowa ya saba da ita tunda idan aka ce zaka sayo abd amma ruhi ne kadai ba gangan jiki zaka ba da kudin gangan jiki ne kadai ba ruhi zaka ba da kudin gawa ce zaka saya dole sai ga ruhi ga gangan jiki sannan ya zama an gane ko ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu li nurahu min ayati to cikin abubuwa da suka faru a Isra'il wanda suke sa wadansu suke kare ta Isra'il irin waɗannan ababe da suke ganin sun ce ta hankalin da kuma cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo Baitul Maqdis yayi wa annabawa sallah a wajen ya yi musulmi wannan ya tabbata cikin hadisi sannan kuma da ya je sama kuma ya gama da annabawa a saman farko ya game da annabi kaza a tsawon ta ya game da annabi kaza a sama kaza har har kowace to annabawan da ya musu sallah nan kuma kuma ya je sun ya game da su a sama suka ce to ta yaya sannan kuma a kissa an ce da ba ɗaya sun mutu wa ma muhammadu illa rasulun kada kada min qawli to ta yaya za a yi sun mutu kuma har zuwa a yi musu sallah to yiwuwar cewa annabawa da su sallah ko kafi wani al'amari ne na gaibi ba ka da ikon da za ka tabbatar ko ka ki tabbatarwa sai in kana da wanda yake da nasi ya faɗa sai a duba nasi sa in ya yi sai a karba wanda ba ya da nasi kuma ke yi shiru abu ne da ya shafi gaibu gaibu kuma ba a yi hadi sai da ne sai da nasi nasi kuma ko qur'ani ko hadisi to ya tabbata a cikin hadisi ba ɗaya ba ba biyu ba hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ga annabi Musa yana sallar cikin gabarin sa sai ka ce me hadisin da cikin muslim hadisin Abu ya ala al-Mawsimi annabi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'u yusalluna fi quburihim annabawa duka suna sallah kabarin Hadithin hakim annai saburi abu abdullahi da shi da ibn hibban suka ce akwai bawa mummuni za a kaje shi ana masa tambayoyi cikin kabari me za ka ce game da kaza me za ka ce game da kaza sai ce ku bani dama in yi sallar nafila raka'a biyu kafin ba ku ansa sai malaiku su ce ka anta tambayar in ka gama za ka yi sallar ka ku ga hadisi ne inda kuma sai ta yaya shi sai ka yi imani da abu amma yaya za su tashi su yi rukunin su yi sujada su yi ta su yi karatun fatiha a cikin kabari wuri dan matsatsi wannan ya wuce gejin yadda za ka sani sai ka zaro Allah ilimin ka ya wuce karfin kwakwalwarka ba a hayar shi ta hanyar tabaran ganin ido sai ta hanyar tabaran wahayi in wahayi ya ce akwai dole ka yi akwai in wahayi ya ce babu kuma sai ka da babu dan karamin abu da yake ne mutuwa yanzu zan kwanta kusa da kai in yi barci a cikin barci na kana kusa da ni ba har ne na gama kana nan amma ina farkawa sai nake baka labari na yi mafarkin kula ta biyu ni ina gudu na sha da kyar in fadi in tashi har na fada cikin ruwa na haye da kyar ina haƙi na farka na faɗa maka kana zaune kusa da ni baka ga kurar ba baka gani ina gudu ba lokacin na fada cikin ruwa ban ballanta maka ruwan ba amma kuma da misali na baka labari kuma kai da amma annabi ya baka labari kuma ga wani abu zai fara kuma ka kiyarta saboda halin dan adam yana cikin barci ya sha bamban da halin sa lokacin da yake farki halin dan adam bayan mutuwarsa ya sha bamban da halin sa lokacin farki lokacin rayuwa kai na rayuwa ka sani na bayan mutuwa ba abin da zaka iya sani sai abin da wahayi ya fada to a babu da yake da kenan ka huta dukkan waɗanda suka kauce wa irin wannan sun kafa hujja da hankali ne sai su yi kiyasi da rayuwar da gidan duniya da abin da zai biyo bayan mutuwa abin da ko zai biyo bayan mutuwa ya dawo wannan rayuwar ta duniya kana barci ma abin da ke faruwa ya ga banda abin da kake a abin da dinka da sauran yanzu yaran da ɗan shekara biyar ɗan shekara shida ɗan bawali ya kama zai kama yake sai yana jin bawali sai a kai ban daki sai bawali amma in kwanta da daddare kuma sai ya tsala tsalin barci saboda mai yana cikin barci halin cikin barci ya ta banda halin da ake cikin farki to haka halin mutuwa ya ta banda halin da ake cikin rayuwa duk abin da za mu ba labari na rayuwa wanda muke ji da gani amma bayan mutuwa kuma sai da abin da Allah ya ce mana sai abin da manzo Allah ya ce kuma dole mu sallama an gane ku وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا وآتينا موسى الكتاب من بيوى أن موسى عليه السلام للكاتب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وأن وأنه كما يدى شيء يزنتو على لبني إسرائيل وآتينا للكاتب أظن أظن في الكتاب كتاب أن لا تتخذوا من دوني وكيلا lalle ku bane isra'ilawa kar ku rika min duni wani ko ma baya na wakilan a matsayin majibincin lamarin ku ma'ana ku bauta Allah shi kadai kuma ku dogara gare shi shi kadai kar ku rike wani wanda ba shi ba wannan shine sakon da ke cikin at-taura da aka zo annabi Musa dan ya karanta da bani Isra'ilawa to shi ذرية من حملنا ma'ana إنه كان عبدا شكورا ذرية من حملنا wannan ينادى mudaf an shafe harfin nida'i ya zurriyata man hamanna ma'anu ya ko zurriya na waɗanda aka ɗauke su cikin jirgin ruwa tare da annabi nuhu ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokar Allah kamar da annabi nuhu yayi innahu kana abdan kafura sai annabi nuhu ya kasance ba wa wanda yake mai godiya ga ubangiji ma'ana wannan ana magana da dukkan mutanen duniya domin dukkan wanda yake duniyar nan rayu yanzu jikokin jikokin waɗanda suke sun shiga jirgin ruwa ne tare da annabi nuhu alaihi salam domin da Allah ya aiko da ruwan tsofana sai ya cewa annabi nuhu ya shiga cikin jirgin shi wanda suka yi imani da shi kuma ya ɗauki nau'i guda biyu cikin dukkan dangin halitta masu da namiji wasu lokaci ya min kullum zai je musulmi wannan su kaɗai ne suka tsira duk wanda bai shiga jirgin ruwan nan ba to ya riga ya dalmi shi an halakar da shi bayan jirgin ruwa ya tafi an dulmiyar da mutane gaba ɗaya to kuma sai aka wanda suka jirgin ruwa suka sauko to shine suka hayayyafa suka hayayyafa har mu ma aka zo aka same mu a yau to shine Allah ke kira da zurniyar waɗanda aka ɗauke su cikin jirgin ruwa tare da annabi Nuhu kamar a ce ya ko zurriyan nuhu ku tuna da wato kafin ka annabi nuhu innahu kana abdan shakura ya kasance bawa mai godiya mai bauta ga ubangiji kuma ku وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الدار وكان وعدا مفعولا ورددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا وقضينا إلى بني إسرائيل lalle mun yi umarni ko mun bayar da labari ya zuwa ga banu isra'ilawa sun kitabi a cikin littafi cikin littafin shi kenan ubangiji ya sanar su cewa la tusjidunna fil ardi marratayn ku banu isra'ila za ku yi dangin farna a ban kasa har sau biyu wala ta'alunna uluwan kabira kuma za ku zanto masu girman kai girman kai wanda yake mai girma wato wannan siffa kenan Allah ke ba su labari tun kafin faruwar abin fa idza jaa wa'du ulahuma idan lokacin daya daga cikin farnan nan guda biyu abin da zai faru shine ba a asna alaikum ibadan lana sai mu turo muku da waɗansu bayi namu na musamman kuna fasadi a cikin ƙasa a karan nan na farko sai mu turo da waɗansu bayi zara ta ma abuta karfi uli ba a ta gidan zara ta ma abuta karfi fa ja'u khilal diyar sai kai kawo a cikin garurukan ku ma'ana su ci ku da yaki su ribance ku su mai da ku bayi wa kana wa'adan maf'ula wannan wani alkawali ne a abin zartaswa ko kunki ko kunsu sai abin ya faru to shine suka yi barna a lokaci na farko waɗansu malamai suka ce sai aka tura musu bukta nasfa wani wani mai yaki ne wanda yake na adawa da su duk da shi ba musulmi bane ba na kare ya dan tsana musu wahala waɗansu suka ce a'a a lokacin da suka yi wannan barna sun yi ta ne karkashin wani jagoran su mai suna jalu to a lokacin Allah ya turo wata runduna ta falo wanda aka zo aka gwamza yaki da karfe annabi Dawud alaihi salam wanda daga baya tun kafin a bashi annabta ne kenan wato ya kashe wato jalu wa katala Dawud jalu wa atahu Allahu mulka wal hikmata to wannan shine lokacin farnan farko da Allah ce idan kun yi za mu tulo wadansu zarata ku kuma fata fata da ko fa jatu sai ralabiya wa kana wa da mafa'ula yace sun marar da lakum karata alaikum sannan daga baya sai mu sake mayar da cin nasara gare ku alaihim akan su abokanan adawarsu wanda wannan ke nuna kenan zai fi gaskata akan cewa waɗannan suka ba su wahala ko suka fi nasara akan su kafirai ne tunda ya ce rajin lakum karata alaihim da mun ne kila mun haka bai faru wa amdadnakum bi amwalin wa banina mu ba ku nasara akan su ku dawo ku gina garin ku ku gina biranen ku mu kara muku kuma dukiyoyi da yaya waja'alnakum aktsara nasiran mutan ya ku kone ya yawan dangi a bankasa haka za su yi bayan an riga an ɗanɗana muku wacce wahala to daga nan kuma sai ne zai faru in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخل المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول a وليتبروا ما علوا تكبيرا yayin da muka ba ku nasara akan abokanin adawar ku ko muka ba ku yawan ƴaƴa da dukiya kamar yadda ya gabata abin da zai tabbatar muku da haɓakar dukiyar ku da kuma rikin salwantar ta shine ihsani sai ku gyara alaƙa tsakaninku da Allah in ahsantum ahsantum li anfusikum a lokacin in kun kyautata ayyukan ku da maganganun ku da akidar ku a ahsantu li anfusikum to kun yi ne domin kawunan ku fa wa in asa'tum in kun muna na aiki kun muna na magana kun muna na akida fala to haka ne sakamakon zai koma kan kawunan fa idza ja'a wa'dul akhirati idan lokaci na biyu ya zo na barnar da za ku tashi yi li zuwa wujuhakum Allah ya kaddara haka domin ya muna na fuskar ku ya dandana muku wahala Wani wal yadkhulul masjida kama da kaluhu awwala marratin ya kaddara haka domin su wanda za su yake ku su samu damar shiga masallacin baitul maqdis kama dakaluhu awwal marra kama yadda suka shige shi a karo na farko da ya gabata wa yukabbiru ma alau takbira wa yukabbiru kuma domin su ruta ma alau duk abin da suka samu nasarar kamu ta tijira ya ta rutawa wato za a sake muku wannan in kun sake farna na biyu a sake turo waɗansu zai su ba ku wahala to shin waɗanda za su zo karo na biyun nan su ne wanda suka zo karo na farko waɗansu malaman suka ce i waɗansu malaman suka ce a'a shin waɗanda za su zo karo na biyu su ɗanɗana wa yahudu azaban nan shin an yi su sun wuce a zamanin da ya wuce baya ko kuma nan gaba ne za su zo waɗansu malaman suka ce an yi abun ya wuce shine lokacin kuma dan Khattab ya lallata su an kore su daga Baitul Maqdis kuma a tarihance an yi samun na da dama ana wahalar da yahudu a kore su daga baitul maqdis ga abin da ya faru lokacin salahuddin al-ayyubi a cikin karni na biyar wanda ya dawo da matsalar musulunci ya dawo da sunan musulunci ya gargaji yahudu daga wannan waɗansu duk suka nuna kamar abin ya faru kenan waɗansu malaman kuma suka ce a wannan na ɗaya daga cikin manyan alamomin tashin kiyama rusawa da za a yi musu rusawa ce ta karshe wanda daga ita yahudu ba zai kara daga kai ba duniya da haka sai za ja a wa'adul akhirah idan alkawalin karshe ya zo shi yasa wannan ta iya faruwa a nan gaba yanzu duk inda yahudawa suke daga wasan zaman daga america ne daga habasha ne daga cikin jamhuriyoyin rusasshen tarayyar soviet duk suna yin hijira suna komawa isra'ila ana kuma korar falastinawa ana gina musu gidaje allah zai tara soje guda sannan musulmi zai fita cikin su da da awa bil akhir cikin shi dan Allah ya alƙawarin yahudu ba zai zauna lafiya ba har yanzu a lokacin karshe zai zo a rugurguda in dai da yahudu a duniya duniya ba za ta zauna lafiya ba. da haka Allah bai ba su zaman lafiya ba wa in ta'azzama rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawm al-qiyamati man yusumuhum su'a al-'adab inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu la ghafurur rahim amma da musu wahala kuke inda bai hudu duniya ba za a zauna lafiya to haka al'amari duk kullu kullun duniyar nan waɗansu mutane ne wanda population ɗin su bai wuce miliyan uku ba amma su sun kara sun ce miliyan takwas kaddara dukkan yahudawan duniya miliyan takwas haka suka faɗa da bakin su haka suka faɗa a cikin abin da sun su amma su zo wahalar da duniya gaba ɗaya ta hana su zaman lafiya ayyakin ba ta a kan ayyakin kabila da kabila a kan ayyakin kasa da kasa a kan kawai dan yahudi ya sayar da makamansa dan yahudi ya ba da rance dan yahudi ya mora arzikin mutane ya tafi gwalagwalansu ya tafi gane su sun yahudi ya lalata tarbiyyar shugabanni na kasashe masu tasowa su rinka sakan masu kuɗi suna cewa cikin bankunan shi yana ajiyewa kuɗin da idan mutum ya mutu ba za a dawo da shi ba ya yahudi ya idan da yahudi za a zauna lafiya a duniya ba wanda za a zama lafiya tabbata duniya mutukar Yahudi na. in ko ya tabbata sai an lallata shi ya zanto kaskantacce amma mutukar Yahudi zai daga kai yana da cewa a duniya to duniya ta shiga uku an gane ku amma Allah ya nuna abin zai zo kuma a rusa su a gama da su to aya ta kace asa rabbukum an yarhamakum wa in ustum udna وجعلنا جهنم للكافرين حسيرا عسى ربكم أن يرحمكم لن لي أبنجي زي إيا يرحم أدريكم idan kun tuba zuwa gari. shi amma wa in idan kun sake koma aikin barna udna kuma sai mu dawo da azabar mu wato da ainihin wahalar wadda zamu muku waje an yaji hannama da kafiri na hasira ubangiji ce mun sanya jahannama domin ta zanto hasira mun kwanciya makwanci wato da kafiri ne ga waɗanda suke kafiri Allah ya tsare mu abin da kuma dana dai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure kuma Allah ya tsare mana a jama'a kamar yadda aka sani a duk shekara akan tsara ziyara ta musamman zuwa ga gidajen fursuna musamman daga wannan masallaci mai albarka a cikin dukkan kwanakin azumi don za ka akwai wannan tsari za a yi daga nan zuwa waɗansu kwanaki masu zuwa da haka ake buƙatar yan uwa waɗanda suke za su iya bayar da taimako musamman na sutura ko ta maza ko ta mata duk su kawo taimako za a tara har zuwa lokacin su sai a je a kai gaba ɗaya waɗanda kuma za su taimaka da kayan abinci to su ma duk ana maraba da su ko taimako na dukiya ko taimako na sutura ko taimako na kayan abinci idan an kawo sai a nemi kwamitin masallaci a nan gurin akwai yan kwamiti na masallaci su karba bi idan Allah ta'ala idan har an kammala tara wannan taimako kuma za mu je gaba Allah ta bada ikon taimaka sannan kuma ina kyauta da sannin yau da dare za mu fara salatu ta hajji ko lokaci kuma shine karfe 1 na dare idan Allah ya kama kamar yadda aka saba ko shekara insha Allah to ina ganin saboda yadda lokaci ya jayo da ba mu samu dama an ta tambayoyi ba kuma duk da shi mutane ma sun ta sai dai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala